الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan ka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah cikin ikonsa yau muna ranar 28 ga watan Rajab wata na bakwai a jerin watannin hijira shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da hudu da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. wacce ta zo daidai da ranar bakwai ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha uku da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatu na wannan littafi na biyun rahma da dan uwa doktor shehin malami muhammadu sani umar musa rijiyar lemo hafizahullah za mu tashi a shafi na ashirin da tara inda malam ya matashiya da aka rada wa suna hilful fudoli idan an ce hilful fudoli abinda ake nufi da shi yarjejeniya da kuma kulla alkawari da aka karfafe da rantsuwa na waɗanda suke alkubur masu martaba da daraja cikin al'umma yarjejeniyar masu daraja da martaba cikin al'umma shi ne darasinmu na yau da za mu fara da shi da yake sababu ku abin da ya jawo wannan yarjejeniya da kuma kulla alkawari anna rajulan min zabe hakika wani mutum daga zabe an yi mamakata ya zo garin makka ya iso garin makka bi ira'atin da hajar sayarwarsa da abin tallatawarsa fashtaraha amin al-aas bin wadi sai aas dan wadi ya sayi wannan hajar tasa abin sayarwar tasa wa mana abu haqqahu karfi ya aikin wa mana'ahu haqqahu ya hana shi haƙƙin fastada fastada alaihi zabidi sai shi wannan zabidi wanda yake daga wato anin zariyar zabi sai wato anin ya nemi taimako shine fastada sai nemi a kansa wajen wa ashrafa quraishin masu darajar garin shawar daga wajen su ya nemi taimako da agaji su tunda shi da shi shi ɗan gari ne ya sai kayan ya cinye to bari ya yi amfani da ɗan garin ita ɗan garin can aikin sai fito ko falan yu'inuhu amma ba su iya taimaka masa a kai ba بمقالة العاص فيه ويقبل لمد أن الشيء عاص فيه يكد الشيء أشكا فوقف عند الكعبة فيتا يريد يقول تايك الكعبة واستغاث بآل ذكر إلى هي آل ذكر دوات علي أهل الفهر ذريع الفهر وأهل المروءة da kuma ma abota mutunci daga cikin mutanen garin makka ta to ga abin da ya faru da ni ina neman agaji da ɗauki fajtama asbanu hashim dalilin haka sai 'ya'yan hashin suka taru wa zuhra da 'ya'yan zuhra wa banu sai bin murra da kuma 'ya'yan sai dan murra fi dari abdullahi bin jud'an suka taru gaba ɗaya su a gidan abdullahi ɗan juda'an fakana alahu ba'aman ya yi musu abinci na karɓar wannan taro da alƙawari da zai wata halaku bi sha'anin haram suka kulla yarjejeniya da alƙawari a wata daga cikin watanni masu daraja murwa dulka'ida shi ne murwan dulka'ida ina ɗaya daga cikin wasanni masu alfarma guda hudu da ake da su da dulhijja muharrar sai kuma rajab wannan da muke ciki su su hudu uku a jere ɗaya daga fata akwadu suka kulla alkawari wata halaku billah suka rantse da Allah shi alƙawar da aka fi shi da rantsuwa la yaqulanna yadan wahida cewar baki ɗaya su za su haɗu su zama tsintsiya maɗaurinta ɗaya su zama hannu guda la yaqulanna tabbas za su zama yadan wahidan a matsayin hannu guda ma'al mawzumi tare da duk wanda aka zalunta daga yau duk wani wanda aka ci zalunta a garin nan mun ɗaukar wa kanmu za mu zama a dunkule mu je mu tankaru wanda ya zalunce shi don karɓo masa haƙƙin zaluncin ya zo ba ala zalimi za mu zama hannu guda ma'al mazlumi mu zama tare da wanda aka zalunta ala zalimi mai a akan wanda yake mashi hatta yuwadda ilayhi haqqu har a dawo da wanda aka zalunta haƙƙin wannan alƙawari ne mai kyau وسمت قريش هذا الحلم قريشاwa suka kira wannan yarjejeniya da alƙawari mai haɗa da rantsuwa hilfal fuduli yarjejeniyar masu martaba saboda sun haɗa kan abin za su kawo ƙarshen zalunci da cuta wa suka kuma ce laqad dakhala ha'ula'i fi fadl min al hakika waɗannan mutane da suka haɗu suka yi wannan kwamba suka tattara ƙarfi a matsayin hannu guda nan son ƙarfin azzalimi to sun wato ainihin shiga ƙarƙashin al'amari mai daraja mai martaba وقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحلم annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya halarci da rantsuwar kau da zalunci da aka yi allazi hadamu bihi sarha zulmi ko zaraha zulmi wanda suka rushe daɗe da dandamali na wato ainihin zalunci wa rafa'u ne manar haka kuma suka nuna wannan yarjejeniya suka ɗaukaka manaran haske hasumiya ta gaskiya ma'ana sun tsara gaskiya sama a ganta sun kuma wato ainihin rushe abinda ya shafi zalunci da dandamalin sa baki daya wa qala sallallahu alaihi wa sallam hadida manzo tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ya ce shahidtu hilban mubayyibin na halarci alkawari da yarjejeniyar tsarkaka masu daɗin hali ma'a umumati tare da wato ɗan uwan babana wa ana gulamun a wannan lokaci ni ina yawo fama a haɓu annani humuran ni'am ba na san a ce a bani wato anin jajayen raƙuma a madadin wannan alkawari da yarjejeniya wa an ne an kuɓuhu a kan ne in warware wannan yarjejeniya ko alƙawari ma'ana inda za a ɗauki miliyoyi a bani to ba zan iya bibita wannan miliyoyi akan wannan alkawari da yarjejeniya ba dan manzo ya sanar da mu muhimmancin da girman wannan hadisin sahihin hadisi ne Imam Ahmad ya rawace shi wa qala sallallahu alaihi wa sallam kuma manzo tira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce laqad shahidtu fi dari Abdullah bin Jud'an hilban na halarci rantsuwar yadda yadda aka yi a gidan Abdullahi dan Jud'an ma uhibbu annali bihi umuran ni'am ba zan so a ce a madadinsa a bani jajayen rakuma ba walau du'itu bihi bil islam kuma da za a sake kirana irin wannan yarjejeniya na alkawari a musulunci la da na amsa kiran wanda ya kira ni durusun wa ibar mana yake horo da aka samu da darussa da kuma abubuwan izina a wannan darasi inna al'adla qimatun mutlaqa duk inda adalci yake matsayi ne daraja ce wacce take sakakkiyar daraja ba ta da wani gefe adalci kawai abu ne mai kyau ba wani gefe na lura ce ba shi da nagarta ko kyau laysat nisbiya kima adalci matsayin adalci ba na ya danganta ba ne ka san ka faɗa ba ta to ya danganta to a adalci ba magana ya danganta kawai haka ne Ƙiba ce daraja ce martaba ce fifiko ne matsayi ne amma ka iya faɗar wani abu mai kyau ne amma an faɗa ta ya danganta kuma an ka danganta sai ka ce eh aiko ba zai shiga nan ba to adalcin da ya yi shi zai shiga an fahimci da abin da yake ke. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم kuma kina manzon Allah jira da halittar Allah su tabbata a gare shi yadda yin wa'ace zazuhu yadda yin wa'ace ina wato bayyanar da jin kilarsa da darajarsa ma'ana al'izza shine wato girma da ɗaukaka ولله العزة جميعا kuma can cikin suratul juma'a المنافقين da yake magana walillahi da izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin to manzo yana jin wani girma bil musharakati sakamakon yayi tarayya fi ta'zizi nabda al adad a wajen karfafa da daukaka wato tushe na adalci domin ya zama cikin wanda suka yi ƙoƙarin faɗa da zalunci qabla bi'datihi bi ne, kafin aiko shi zuwa ga al'ummarsa da shekara ashirin in a ce aqad shekara goma ne shekara goma biyu sun zama ashirin kafin aiko shi da shekara ashirin ita ma ya shiga cikin wannan yarjejeniya ta yaƙi da zalunci. Falƙiyamun ijariya da sahibkul ishada Al'amura waɗanda suke madaidaita alƙiyar halaye al'ijabiya waɗanda suke madaidaita mai zarko ishada sun cancanci yayatawa da yadawa tattahikul ishada ta biha hatta da min ahalin jamiliya ko da ku daga gurin maguzawa wannan al'amura ko halaye mai kakku nagartattu suka su ga wannan abin da ya faru a lokacin jahiliya kan zuwa musulunci amma manzo ya zama a cikin al'amar saboda kyakkyawan al'amari ne mai tsakke ne akan hanya ya ta kana shi fuduli ita wannan yarjejeniya ta waɗannan mutane masu martaba a lokacin jahiliya hadun kamar wani dausayi ne asalin waha kenan dausayi a larabci wurin da yake da shuke-shuke da wato rairayi da ban sha'awa da kuma wato ni'ima amma a nan abin da ake nufi da shi wani haske ne domin gurin da yake da dausayi ai guri ne mai haskakawa da kuma na ga ana kokarin ma cincirin da da zuwa je shi hasun fi malalin jahiliya wani haske ne a cikin duhun maguzanci da aka a nan hizbul ya zama wani haskakawa da wani abu da ya zamanto daban da abin da maguzanci suke kai da ko maguzawa suke kai a da wa fihi dilala ko kace dalala ko dilala suna faɗar haka akwai wato wata maloniya a cikin wannan yarjejeniya bayyana wata ta fito fili ala anna shuyu'al fasadi fi nizami aw mujtama'in akan cewa yaduwar sarna a cikin wani tsari ko wani dandano na jama'a la ya'ani quluhu min ayi fadila wannan baya nuna cewa wannan dandanon da aka samu barna a cikinsa ko wannan tsari da yake ɗauke da barna a cikinsa to hakan bai nufin cewa zai hukunta zai tsiraita daga dukkan wata falala ko wani abu mai martaba in an ce waɗannan maguzawa ne ko arna ne to ya nuna ba za ka same su da wata sa'ada ta nan ba ba a kore haka in an ce waɗannan kangararru ne bujararru ne to ba ka rasa wani da wata ɗabi'a wata take da kyau a ciki to wannan rashin nagartar da kuma ɓarnar da yake cikinsu ya sa a yi musu kuɗin goro abin da ma da yake cewa a ce kwata-kwata ba za a samu na kirki a ciki ba tunda wannan zaman da suka yi na kokarin yaki da jahilci a daga cikin su ne dai wasu suka ware suke ga ba su iya jure ci gaba da zama a cikin tsarin a ci zamantar wasu ba sannan ba ya ce gaba wani cewa ba makka garin makka mushtara'un jahili matattara ce ta jama'ar da suke kan magudanci haimanat alaihi ibadatul awhan bautar gumaka ta yi rinjaye a cikin wannan society wannan jama'a ta mutanen manka wal mazalim da zalunci ya yi wato rinjaye a cikinsu wal akhlaqul ganima da kuma miyagun wato dabi'u suna sun yi rinjaye su suka fi yawa kan zulmi kama abin da ya shafi zalunci wa zina da zina wa riba Da لكن wa ma'a hada kana fihi رجال amma duk da haka gashi a cikin wannan jama'a akwai mazaje ashabu naqwatin waɗanda suke ma'abota girma domin abin da suka yi wannan na masu girma ne wa muruwa akwai masu mutunci a cikin su na zulma suna kyaman zalunci wala yusirrunahu ba sa tabbatar da shi gaba ta gaba ma da yake cewa inda zulma kogo, duk inda zalunci yake abin watsarwa ne abin kyamata ne da wasu ainihin nesa da shi bi ayi suratin ta kowace irin sifa ta kowace irin sura izu wanda waka a zulmu ana a aqallin nan ko da ku zaluncin nan ya afku ne ga mafi kankantar mutane ko ƙarancin mutane إن الإسلام يحارب الظلم أقول جيمز منت يلا يا أرض ذلك ويقف بجانب المظلوم إلى أيا وأقنقر ولا أخذ ذلك دون النظر إلى لونه بعد ذلك لك السباء ودينه يكو بعد ذلك يأكل السباء ووصله بعد ذلك يأكل السباء Wajen ɗi ba tare da kalli samfurin bangaren da yake ba namiji ne ko mace kawai an zalunce shi to a fito da haƙƙin Allah ne musulmi ne namiji ne mace ce yaro ne zarami ne kawai a fito masa da haƙƙin dan gari ne ko ba dan gari ba wannan shine kallon da musulunci yake wa wanda aka cuta na hudu ma da yake jawabu taharu wa ta'ahud halaccin yin rantsuwa da yin yarjejeniya a lafi'il alkhairi akan aikata wani abin alkhairi وهو al قبيل wani yana daga cikin bangare na taimako ga juna da musulunci ya umarni da shi wa huwa min qabil at-ta'awun ma'mur bihi fil Qur'an al-Karim ina daga cikin sashi ko bangare na taimake ne da musulunci yin umarni da su ko da shi a cikin alkur'ani mai girma qala ta'ala Allah madaukaki yace wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ku taimaki junanku akan aikin kirki da jin tsoron Allah wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan amma kada ku taimaki junan ku akan abin da yake aikin sako da kuma ta'addanci ko wuce gona da iri ga wanda yake da tsohon bugu daga nan shi babu ƙari mai sabon bugu za mu ci gaba musulmi, an yi kuna fi mujtama'i lallai ne akan musulmi ya zama a cikin al'ummar da yake rayuwa ijabiyan mai amsa kira ne mai juyuwa ne ita fi tare da jama'a abin da ya kamata a tafi tare da su shine ijabi al-ijaba ai da amsa abin da aka nemi ka amsa to zama ijabiyan yana amsa kiran da aka yi idan ya ga dacewar zuwa wajen wannan kira manzo da aka kira hilful qulub ya halarta ko ya zai mai amsa kiran abin da ya dace amsa kiran to mutum ya zama ka fa'ilan mai aiki da wannan amsa kiran tabbata akan abin da aka nema a la an yakuna rahman min al-arqam kada ya zama kamar wata lamba daga cikin lambobi ala al ahdath wanda ake sa su a gefen abubuwan da za a lissafo ai lamba ko za ta ake amma ba ita ce abin da za a yi kuma na ne ai lamba a gefe ake sa da an ce na ɗaya can take ware abin da za a zo da shi dan ba ta ciki to kada mutum ya zama kamar wata lamba ɗan zama a gefe guda ɗan tawari baya shiga cikin al'amarin jama'a wanda bai kamaci musulmi ba ibu a ciki a cikin wato society sa wa mujtama'i da kuma tsarin jama'a da yake rayuwa a cikin su yana da li awra'i jaziratil ard ma ne ce al-mutasaddiq mai bibiya لأوضاع جزيرة الأرض جمد يدي نسب النارماوة ميديبيا بصفة الآمة بصفة ganewa gamar miyar zuba yara zai ga an gani ko yara zai ga wafa a markazin mukarrama markazin jazirar ne wani shi wannan eh, makka wuri a makkata ya wuri a makkata ko zai ga cewa wato yanayin matsayin da makka take da jazira ita ce kamar wato cibiya ta sabarin larabawa addini ta ɓangaren addini wa tsakafi da ta ɓangaren wayewa wa siyasi da ta ɓangaren jagoranci wa waqi'iha da kuma wato yadda suke inda suke zaune annal ba'iza da ahli al al-hayya ala insha'i hadha al-hil ma laysa al ba'iza abin da yake gido da ahli al-qaba'il waɗanda suke da wato zuciya al-hayya wanda suke rayuwa ala insha'i hadha al-hil dangane da kirkirar wannan yarjejeniya lam yakun hadithatan tata'allaqu bi qalbin wahid ba wai wannan abin da ya faru hadith abin da ya faru hadisa ba wannan abin da ya faru na zaluntar wannan bawan Allah shi kadai ba shine abin da ya sa wannan abin da ya faru kasa Allah bi qalbin wahid wanda yake da alaka da wani mutum kwaya daya da aka cuta an sai ta hanta ba a biya shi ba ba wai wannan ne kawai yasa su waɗannan masu zuciya ba suka yi wannan yarjejeniya a a dama da wasu abubuwan kafin wani ba a bi hukumin ma hukuma ko kuma sun yi haka ne dan wani tashi na haƙoƙi da aka turmishe ko aka nan kwamis an gane ko alhamu shi ne abin da zai lantar da abu zama da shi a cikinsa to an ce mahmuma wanda wato an lankwame ta shige cikin wanda wato an yi ne a aqwalil ma'dudin ga wasu sai ɗaiɗaikun mutane ke da gugu ba da wannan suka yi ba ba su kana al-ba'iqul qawi a kakkarfan abin da ya ingila su ga yin wannan kuwan kala shi ne damuwa da suke ciki min halatin mawma dangane da abin da ya shafi ta ci barkatai shi ne mawma da al'amarin abin da yake faruwa na al'ummar laraba a wani lokaci wa adamin tsika da rashin aminci allazi kana tasulu wanda wannan rashin amincin shi ne abin da yake jagorantar garin maka a wannan lokaci wa ma haulaha da garuruwan da suke gefen ka wa shu'ur bil hadathi ila al-amn da kuma jin da suke na buƙatar a samu wato aminci zaman lafiya wal istiqrar da tabbatar sa da kuma tabbata akan wato zaman lafiya din khususan ba'da harbin kujjari tun ba ma bayan zama yankin kangarangu ba an da ana yaki eh, ce yakin duniya na ɗaya yakin na duniya na biyu ba na uku ma na nan ta a to wannan zalatin da yake Allah ba zai bari ana nan ana ta samun cunkusu ana nan ana cunkusu ana ba da kuma sai a yi horon da za a bi ta kan wanda suke zalunci abin ya fi ƙarfinsu gashi yana ta faruwa a duniya daga nan zuwa wanda ya daina gallazawa lokaci guda daga gangana da kotu daga amurka ne shi ko daga shi har da na karanta haka yake faru haka zalunci yake in ba a yi sa'a ba sa yi rikide zama yaki to aka yi za a sa murkushe shi kawai ya sa iya ne haka yake ta ba Allah ya ce ihtiramul huquqi da kuma martaba haƙoƙi ganin su da daraja da abin da aka ce haƙƙi ne to a ɗauke shi da kima kada abu ta kai wal faramat da kuma martabobi duk abin da aka ce mai martaba ne to a tsare masa martaba wa himayatul ghuraba da kuma ba da kariya ga baki to ba a ce dan ba ko ya zo ya sallata abin sa an ya kuma abu ta kai ba saboda ganin bai da kowa a gari wal wafidi da wanda suke shigowa gari dan wata bukata za ta kawo su gama kuma su fita ila makka ta zuwa garin makka su tujjar wanda ya haɗar da yan kasuwa wasu na da kuma masu wasu sana'o'i da suke kawo sannan abin da suka sana'a wannan darasin ya fani akwai lokaci tijaratuhu ila shami kasuwancin manzon Allah jira da halittar Allah tabbata gare shi zuwa ƙasar Sham. Wa zawajuhu bi Khadija da kuma auren da ida matarsa ta farko uwar gida Khadija radiyallahu anha Allah ya dade. Bil khamisati wal 20 min umrihi a shekara ta ashirin da biyar da rayuwar manzo sallallahu alaihi wa sallam kharaja ila shami sai ya fita zuwa garin sham بتجارة خديجة رضي الله عنها da kasuwancin na na Khadija Allah ya zire ta. Wa kanat Khadijatu bintu Khuwailid Khadija ɗan Khuwailid ta kasance imra'atan tajira mace ce 'yar kasuwa. Za ta sharafin wacce take da ɗaukaka wa malin ga kuma abin hannu. Allah ya ba ta dukiya. Tatta'ajirun rijala tana yin ƙodagon mazaje fi ha a game da dukiyarsa wasu zaune hukum iya ta yi wato tarayya da su a kan abin da za a je a yi kasuwancin da bishayi da ɗan wani abu da ji abu gudawun da za ta ba su ta haye su su da kasuwanci ita da dukiya suna da kaza an samu riba tana da kaza shi ne tabaru وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل تتضاوم شيء كل cinikayyar kasuwanci ta sanan kai da dukiya ni da juyawa san haka take da mazaji ɗauki dukiyar ta ba su je a yi kasuwanci suna da kaza suna da kaza wa kana quraishun tujjara shi kuma ƙurayshawa dama mutane ne ‘yan kasuwa. Falamma balaghaha an Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ma balaghaha yayin da abin da ya isa gare ta ya isa zuwa gare ta game da manzon Allah jira da annabi Allah tabbata a gare shi yanzu da ne hadisi na gaskiyar zancensa wa ila ne amanatihi da girman amanarsa wa bani akhlaqihi da darajar halayensa ba'athat ilayhi sai ta aika masa ta buƙaci ya zo fa'aradat alayhi an yakhruja fi malillaha sai ta bujiro masa da cewa tana so ya fita kasuwanci da dukiyarta ila sham zuwa ƙasar sham tajiran a matsayinsa da ɗan kasuwa ga kiwo ga kasuwanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ka bar da sun kace albarkar karatu ba ka kai shi a yi karatu kuma a yi kasu kada kowa ya zuge kada ya da wato biyan wa'afa da ma kana tu'ti gaira kuma sai za ka ba shi abin da ya wanda yake ba waninsa min al-tijari daga cikin 'yan kasuwa da suka kada mata kasuwanci ma abu na lillaha ta haɗa shi da wani yaronta يقال له ميسرة ولعلي كان نفسنا ميسرة فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها كما ذا أن أسلالها مشى أن أسلفتها لديك يكن قوانا مجره وانتتها إنه من أكارك وانشي لدوك يكن وخرج في مالها ذلك إذا هو لدوك يا يكن يكن وخرج معه غلامها ميسرة wannan yaro ta mai tara ya fita tare da manzo suka tafi wannan kasuwanci hatta qadima sham an suka yi zuwa garin sham ثم باع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلعته فنزم ذا الله جرى دامن شأن الصبة أدريش يسيسة قدر الديت بالعيسى هذا الديت بتم النهوة إذا ما يسيسة التي خرج بها والديت بالعيسى واشترى ما أراد أن يشتري أن nufin sayowa da kuɗin دي نفن da هذا كل ده إزياد أبن دي تبلش ده ما شيني كاسوانش أتبقى ناسا أبن كتاب kuma ka sayo wanda ake bukata a garin ku daga can da ka je ka sayar da su kuma abin da suke bukata daga wajen ku kuma aqbala qatilan sannan manzo ya fuskanto ina lailawa ila makka zuwa garin makka wa ma'ahu maisara tare da shi da yaron nan na khadija mai suna maisara lamma raja ila makkata yayin da manzo ya da aminci Allah tabbata a gare shi ya dawo makka wa ra'at khadija fi maliha min al-amana khadija ta ga irin amanar da ta gani game da dukiyarta wal maraka ta ga irin albarkar da ta gani a dukiyarsa malam tara qabla hada wanda ba ta taɓa ganin irin ta kafin wannan kasuwancin da manzo ya mata wa akhbaraha gudamuha maisara sannan wannan yaro na ta maisara shi ma ya bata labari bima ra'a fihi sallallahu alaihi wa sallam min khilal asba na abin da ya gani tare da manzon Allah jira da halincin Allah su tabbata a gare shi na abokantaka daddada asalin asu shi da ruwan dadi alma'ul asu ruwan da yake da dadi to wannan abokantaka da ya masa suka tafi kafanci ita ma ya tarar da ita daddada dama ana gane waye mutum a tafiya da kuma hulɗa ta kuɗi shi sai abin ya da duk gaba ɗaya lokaci guda sai na umar allah ya yarda da shi idan zai naɗa jagora a matsayin gwamna da zai kama masa wani gari zai samu wanda suke ɗan kusa kuta da sai ce da shi ɗan kira su ce waya ya kasa ne game da wani ka ce wani aba dai sallah ga azumi wani ai mutum ne mai taɓawa kaza kaza kaza masha Allah har ka san shi ya yi. ba ka san shi ba ki ban san shi ba ne duk ba ka san shi ba to ya aka haka ka taɓa yin tafiya tare da shi a ka taɓa ba shi harka ta kuɗi kun yi an gama lafiya a sutunan ta baka san shi ba kace ka baka san shi ba an Ba baka san shi ba har yanzu mutumin da ka sani shi ne wanda tafiya ta haɗa ku fitar da shi da halayyar da kwarai ko harka ta kuɗi ta haɗa ku a ta lafiya ba Allah ya isa to wannan mutumin mutum ne kuma wani ba eh, ban garo yanzu ba wanda zai masa shaida sai ke kafa ya ta kusa da gudanarwa aka wani kuma ba wannan bane a inda aka ce babu a gari to maganar wani abu ka ya tsare ka tsare da shi babu yadda naka ya tsare sai kai ta shafa amma shi na naka to wannan ba mutum ne saboda a gurin da ya kamata ka samu ɗauki ne baka samu ba a gurin to haka kuma in ka ɗauki abin da ya shafi dukiya inda an sa mutum son kuɗi wa innahu li hubbil khairi la shadid wanda yake ne wada wa tuhibbuna al-mala hubban jamma ko Allah ya ce so mai yawan gaske to kai hulɗa da shi duk da sannan da yake kuɗi amma aka gama lafiya to wannan mutum mutum kuma shi aka rasa yanzu sai da sai mu to manzo sai haɗa masa gaba ɗaya har ka ji tafiya da ta su kuma ta kuɗi an danka masa kuma ka da kuɗin aka samu abin da ba ta samu ba a wajen wani a ga fara ta su da haka ta faru hadisi ta irin wannan wajen jama'ila karima da kuma wato ɗalibu. waɗanda suke masu daraja da martaba wa aqlin rajihin da hankali wanda yake rinjayayye hankali wanda yake kintsatsan hankali wa mantakin salih da kuma magana wasu suke ta gaskiya wa nahajin amin da tsari abin amurka da shi wanda da su yi mallata halmai shuda sai ta samu abin da ya tace ta tana cikiya abin nema ya samu da ba da wancan da zan wajen sauri nan ne ba a kwakwara tana ce da wannan tana ta cikiya amma ba su fadi dawo ba sai da aka wannan kasuwan ita da cewa an ga wajen sauri asalin bala shi ne wani abu na da ya bata mai shi wanda aka yada wato cikiya suna ta ce ta gaba tattar abin da take cikiya ma'ana mijin da suke fito da samu sai ga dace da shi ta samu yanzu da kanta ma bai an kawo masa ko wa kana salat alhali shugabanni wa ru'asa da kuma wato jagorori sun kasance ya kurtu na ana zawaji suna kafa ɗaya kansu aure a ana ba su gaba na sa su matarsa mai hali wacce ba su yawa ala ba duk taron masu abin nan shi wanda rabin ita kuma ya lafiya ko ya zuwa sun gaje amma ka ɗauko ta da shiga makasa a ɗan da kuma kana wani rabin arziki kuma wanda rabi ko to suna sa fata suna so a ce ga sarauta kuma ga abin dinsa a baya wani ba wani da ba a cikin gida suka fice to ɗan akwai suke ka gaba magana magana kuma zama za a bawa misali masu hali suna son su aure ta masu shugabanci da sarauta suna son auren ba za a ba sai da ki da magana auren alaihim game da su waɗanda wasu suka nema ɗin zalika wanda al'amari na aure وقال من إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها فكانت تتكلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يا أوريده فرضي بذلك السيد دولنا اليمانات وكلم أعمامه يوم وما بين مغنى أكن هكا فذهبوا إلى أن خديجة تتكلم تقول أقوم بابا خديدة وخطبوها إليه سكنيما وأنب أورا خديدة أبرزة وعلى إثر ذلك بايدا والذين أورد تم الزواج أو wa kanat sinnuha isban shekarunta a wannan lokacin da aka daura aure tamaniya wa ishirin sana shekara ashirin da takwas ana sahihi a bisa magana mafi inganci وهذا ما ذكره إمام tsira. wannan shine abin da jagoran masana tarihi na rayuwar manzo ya ambata wal bagani ko mafiya sanin wato ya yi kayakin da manzoshi muhammad bin ishaq al-mustanibi shi ne muhammad bin ishaq al-mustanibi kama fi mustadrak al-hakim kamar yadda yake ma a cikin mustadrak na imam hakim abu abdullah wa qalabahu fi dhalika tilmiduhu amma ɗalibinsa ya saba masa akan haka waye ɗalibin nasa muhammad bin umar al-waqidi Muhammad dan Umar al-Waqid fa nasta ala 40 sana shi dai bayanin cewa shekara 40 take da shi kama rawahu al-Muslimu ibn Sa'd kamar yadda dalibinsa shi kuma kirawai wannan bayani daga gare shi shine wato dalibin nasa dan Sa'd fi tabaqat a cikin littafin sa tabaqat wal waqidi ma shi wannan waqidi dalibin محمد بن إسحاق لا يحتمل هذه المخالفة لا يحتمل هذه المخالفة لشيخه ba ba zai iya kinkina wannan saba wanda ya washe mun ba malaminsa kamar ya ba zai iya kinkina ba idda madina wa rabbana shukratihi fil maghazi idda jidda shaharat da a wajen sanin yaƙe yaƙe illa anna a'immatal jarhi sai dai jagorori wajen wato sukan wanda bai cancanci a karɓi hadisi a gurinsa ba wata adil da kuma tabbatar da adalci wanda ya dace a karɓi magana daga gurinsa kafa gugu sun gidan da bashi wata rakuhu sun bashi sun yi watsi da shi wa kan kama wani akharu wasu na suka ce ومع ذلك الثالث الشهرة لروايته الضعيفة جدا دون رواية شيخي أما دون وزن إذا شو رواية تنسك دروني إذا تهتم كل الشيخ حار أنت أيضا لما زوى أو قديدا تنا للشقاء أربع مصابة رواية شيخه al'imam jagora fil magani da sira wajen abin da ya shafi harkar yaƙe-yaƙe da tarihi da ishaq shi da muhammad bin ishaq wa da doktor akram da yawon umar dakta akram da yawon umar ya karkata da, riwayar ibnu ishaq zuwa ga wayan malamin da cewa annabi ya aure khadija da shekara ashirin da takwas في كتابه أسكن التاقف ليرضى وصنع السيرة النبوية الصحيحة في مجانتشية سيرة الأيوة النبي والقلب إلينا أميل alƙonina in ji ɗaiɗansa inda zuciya ta samu karkata da haka. An gane ku. In da baka sani ba ka gaya ka sani. Ashe ma da shekarun ba ɗaya bane. dan kuma mu taɓa jin ma na ashirin takwas ɗin ba ƙarshen akwai mata ashirin da biyar an gane ku amma mana ya kawo wannan misali sun tazo da ce su tafi inganci wa kanat yawma'idin aqbala nisa'i qawmiha hamun koma sama Khadija ta kasance a wannan lokaci ita ce na fificiya akan duk matan da suke cikin wato zuriyar jama'ar ta danginta to ita ce na fificiyar mace a cikinsu nasaban ta bangaren dangantaka wa farwatan da kuma dukiya da Allah ya ba wa aqlan da kuma hankali wa hiya awwal imra'atin tazawwajaha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ita ce farkon mata da manzon Allah jira da hadisin Allah su kaza da gare shi aura walam yatazawwaj walam yatazawwaj alaiha bai kuma auren wata tare da ita bai mata kishiya hatta ma ta haddada da rasu wa kullu auladi wa kullu auladi dukkan ƴaƴan manzo sallallahu alaihi wa sallam minha daga gare ta ya same su cewa Ibrahim in banda ɗansa Ibrahim al-Mu'assar shi wannan ya same shi daga baiwarsa Mariya kuyangarsa ولدت له أول القاسم فرض صاحب والذي أنسى القاسم وبه يكلم النبي صلى الله عليه وسلم da shi ake wa annabi alkunya ake cewa abul qasim ثم زينب سلسة هيبا مثل زينب ورقية هيبا مثل رقية وأم كلثوم تكما هي مثل أم كلثوم وفاطمة هيبا مثل فاطمة وعبد الله تكما هي مثل عبد الله ولا أجل شيء وطيب وأكل الشيء طاهر نعم wa mata banuhu ƴaƴayen annabi maza duka sun rasu sun ruwan baki ɗayan su fi zibarin sun suna da ƙuruciya sun suna yara amman banatu an ba su ƴaƴa mata fa kullu hunna azramna islam su dukkanin su sun riske musulunci fa aslamna kuma suka musulunta wa hajarna suka yi hijira na maza ne suka rasu mata su sun rasu an san da cikin musulunci sun yi hijira illa annal wafata adrakat kullu fi hayanin bi sallallahu alaihi wa sallam sai dai mutuwa duka ta cin musu a lokacin da manzo yake raye dukkanin su wato alai suna sun bar manzo cewa Fatima radiyallahu anha in bar da ita Fatima Allah ya yarda da ita faqad ta'akhkharat ita ta yi jinkirin rasuwa ba'dahu bayan rayuwar manzo duk da ashkurin ta rayuwar ta da bayan mutuwar manzo ita ma Allah ya karɓi rayuwar ta kuma na shekar bihi sallallahu alaihi wa sallam sannan bayan haka ta riski manzo tira da halitta Allah su tabbata a gare shi wa min duruti hada zawaj ina daga cikin darsan da aka koya daga wannan aure na manzo la ba'sa lil mar'ati salihah ba laifi ga macen da take ta kwarai أن تؤدي رغبتها تبينت وقدينت لبقاتها في الزواج بالرجل الصالح تيض أوري لما تمن بينك نجل إما تتنقري سيادة تدوبون لغا تنجم وتدسين يوم شي بياي سيادة اللي غدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجيك أن نبتر هذا مثل أنه مصبغة أدريشي إنما رغب فيها kadai yayi kwaɗayi ya aure ta zauna da ita ne da sharar da hatsawar ɗaukakar da Allah ya mai wa nubliha da kaifin hankalin da take da shi wa a aqliha da wato rinjaye na tunani da take da shi wa illa lama da biha in ba da haka ba ai da bai aure ta ba Wani ya hiya akbaru wasu nan domin ta mai shi ba a san namiji girma da auren wasu ta girme shi ba gami a sai ya fi san ɗanya shakar mai kuruciya ko kasa da shi amma ba wasu ta girme shi to amma saboda hankalin abin la'akari ne saboda ɗaukaka abin lura ce mai hankali da basira in ka aure su ‘ya'yanka za su taso da hankali da basira irin wannan horon za su samu mai ɗaukaka daraja ɗaukuka za su ta tsora akan halaye na ɗaukaka saɓanin aka ɗauro su take balla gaba ban saura to sai ta zo kuma Allah ya so ku kumalu a ajayin islam rubujewa da rushewa da lalacewar ittira'at kirkire-kirkire na a'da'il islam makiya musulunci bi da awawu a dukiyar da suke ta cewa annan nabiya sallallahu alaihi wa sallam cewa haƙiƙa annabi jira da annabi Allah su da gare shi kana shahawaniyan dan tamori haka suke cewa kawai harkar sha'awance sha'awance ne a gaban su in lauza na kadalika mana ce to inda haka yake yadda suke dukiya da faɗa lama zanna ma'aha wahdaha da bai zama tare da Khadija ita kaɗai ba jallin jall fi rayani shababihi a daidai lokacin da yake tashin samartakarsa fi rayani shababi a lokacin da yake cikin ganiyar jin karbinsa idan kamsi ya zauna da ita har ya kai shekara hamsin min ɗaukar gina shekarunsa ya auri ya aure shi shekara ashirin da biyar yana da tsawon shekara ashirin da biyar ya kai hamsin to ai da ɗan tamore ne a lokacin ya ce ce ya yi barkatu ko in sha'awar ce lokacin ne kamata ikkarsu dosar da sha'awar domin sha'awa ga saurayi ta fi dama ƙarfi ba ga wanda ya manyanta ba wannan na rubuce wannan wato tujiya ta maƙiya addinin musulunci wannan ya tazawwaj ghairaha manzo ne a wurin wajen khadija ba ma'a anna zalika law aradahu lakana sahlan alayhi tare cewa hakan da yayi nufin ƙarin auren to abu ne mai sauki a gare shi wa muyassaran lahu kuma abu da wanda yake da sassauka a gare shi ko amma zai ba tunda dan gata ne abokan da dan uwan baban ko yi da shi ya ɗauke shi daraja zai da sauran ƴaƴansa kuma shi ɗin nan ba zaune gari ban gaba ne ya san yadda ake juya kuɗi ko a dama da abin da yake tsoro kenan me za a ci me za a sha me za a daura to yana da gudu da gogewa akan wannan ya yi kiwon dabbobi ya san wahalar ya yi kasuwanci ya san daɗinsa da rashin daɗinsa ta irin wani dama shi ne suke rage mafi aure ka da na gidan attajiriwa ne ko ko mata akwai 'ya'ya saboda ne akwai abin basu to duk masu yana da waɗanda abubuwa amma sai ne zai tsayar idan da mace ɗaya kawai Askilatu lil buhada tambayoyi domin wato ainihin bibiyar abin da aka koya متى سافر النبي صلى الله عليه وسلم في تجارة Khadija. yaushe annabi Muhammad Sira da alhakin Allah tabbata a gare shi yake tafiyar kasuwanci na Khadija din nan da shi yaushe ne ياي في الخامسة والعشرين من عمره فوق إلى أي شكرا عشرين ده بيام لما اختارت لماذا لماذا اختارت خليجة رضي الله عنها لهذه المهمة ما يسا خليجة تدا تيش دولا مهم الأمل نقاط وانش لفرقه وأمانته فوق da abin da ya kamata gaskiya da amana ta sare ta zabe shi man kana ma'ahu sallallahu alaihi wa sallam fi hadhihi ar-rihla waye ya kasance tare da annabi tsaya da aminci Allah tabbata a gare shi a wannan tafiya mai tsara shi ne ya kasance tare da shi wa ma da ra'a min annabi sallallahu alaihi wa sallam ko me ya gani tare da annabi ya mu gaskiya ya ga amana ko kan kana umru nabi sallallahu alaihi wa sallam ila tazawwaja bi khadija radiyallahu anha annabi na lokacin da ya aure khadija 25 ko wa kan kana umru hadi ita kuma shekara ta shirin da ta ta ji shekara uku ba da shekara وذكر ماذا يستفاد من الدروس من هذا الزواج كما فتو abin da za a tare da shi na daruka a wannan auren da ya faru da annabi da khadija za a dan farfado ashe mutum zai iya auren wanda ta girme shi da dama lokacin akwai shara musulunci sabi za a ce wannan dalili ne a samu musulunci a ta faru bayan musulunci ko bayan haka kuma da musulunci zo bai hara ba da yana cewa musulunci ya karba ya tabbatar an fahimta wannan ma darasi to yawa sai ne ana ne. wannan yana ko kafin zuwan musulunci ga mai basira da tunani da hangen nesa ina duba wacce ta dace da ya aura dangane da kyan hali da ɗabi'u ɗan mawai shi ne ba wasu inda ce masa an fuska shi ke magana ta tsakana wajen Allah an ta zo ta yara. ko yau eh. shida take da ta wani darasin da za mu koyo na ce, wannan wannan shekarun na ashirin da takwas su ne daidai ba arba'in ba to da a ce tana da shekara arba'in da ya aure ta kuma ce bayan tana shekara arba'in ta haifo 'ya'ya guda shida a shekarun da mata suke su na haihuwa na tare da haihuwa kan ta hakuwa nan guda shi na wannan yana nuna mana shi ma kai kwan hankalin manzo dama gaban shi da kowa ne duk da ta nuna tana so ya aure ta kuma ga wasu can bijimai suna nema ta yadda da doki zai sa wa zai ce to ina ga wa ɗan kofa ba ba za ji ɗaurin auren eh. ko amma sai je gaya musu a je a nema min auren Khadija gurin wanda suka isa da shi ma yana kaddara na gaban ko wannan shi ne abin da ya kamace duk wanda aka ce na gaban ka ne ka yi na gaban ka kaddara shi wannan zai sa ko ka fiye ku ta bambanta to ko ba za a zage shi da kai ba ba za a zane ka da shi ba ba zai goyi bayan kware maka baya ba saboda ya ce eh abin da kake kai koda ba zai ba to shi bai da mutum zai hana to dan kana daukar sa wani abu ba ka yadda shi ba ka watsar da shi to wannan yana nuna yadda manzo yake da magabatar na wannan na nuna cewa za ka iya alkunya da ɗaya daga cikin 'ya'yanka musamman babban shi da sai abul qasim abu asma abu abdullah abu muslim da sauransu na a rayuwa eh cewar wannan ina sanar da mutuwar masu shekaru irin wannan inda sun samu horo da wato sarbiya da irin shekaru nata a daidai irin ashirin da takwas su za su same ta da basira da wayewa da gogewa gama wani yana da alaƙa da samun horo tun farko an fahimta ko dan ga nan nan da masu masu shekara arba'in amma duk babu lama a idan mutum yanzu ya haifi ɗa isa masa suna alƙawasin za a iya masa alkunya da abul kamar yadda aka manzo abul akwai hadisi da ya zo da manzo yake cewa kada ku sanya irin alkunya ta wala ta takannau bi kunyati amma sai malamai suka ce eh haka abin yake a lokacin rayuwarsa saboda yahudawa suna amfani da wannan damar sai sun ce abul qasim ba zai rawar su ba kai ba wane nake nufi an shi ba mal qasim na zama abin tsokana sai mu ki daga yau kada a sake kiran wani da alkunya irin tawa sai malamai suka ce yanzu da ba manzo wannan takon magana ka ci abul qasim manzo wani ai babu ita ka ce to za ka iya sa ba dan ka alqasim a kira mu abul qasim an san ba wancan bane kuma kai an san ba za a kira naka a ce a in manzo ya wani a ce ba da shi ake an fahimta Allah ya samu <laughs> na'am wani abin da na a cikin wannan shi kuma ta nan wannan mana bambancin mata a da da yanzu ce su fara da ta suke nema da kirki da basira don wato aura wanda za su aura saɓanin yanzu da aka fi iya wa ƙyalƙyal eh, ƙyalƙyal banza kyallan maciji ba eh maciji za ka ga amma dai wallahi ina da kyau to kuma ka inda aka matso shi zai tsara amma dai ba ya ba ta sha'awa eh to kalkalban zai kenan kyallan maciji na Eh. haka eh. haka yake wani kuma abin da za ka fahimto daga wannan aure na manzo sallallahu alaihi wasallam da Khadija wani nau'i ne na karama ga manzo sallallahu alaihi wasallam saboda a can gaba Khadija za ta bai wa addinin musulunci gudunmawa da dukiyarta da basirar da take da shi da tunaninta domin farkon da aka fara masa wahayi da ya zo a rute ina girma ta ce wallahi Allah ba zai so zarta ka ba kana da gaskiya a magana kana da amana kana da taimakon mabukata kana da kana da ba irin ka Allah yake so zartawa kuma take kime shi ta kai shi gurin dan uwan babanta wara fata bin nawfal tace ka idan maka abin da ya gani yi mata bayani ga gashi da sai ciki ai wannan wanda zama ka shi ne yake zuwa wa annabi Musa ka kwantar da hankalin ina ma lokacin da zaka bayyana da kira ina saurayi maji karfi da na taimaka makama sai ya mutu kafin Allah ya aiko man shi ya gano shi a gidan aljanna subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد. Yau ta tabbata ta zo mana ba tambaya ba ce. Yana daga cikin yan uwa yake cewa assalamu Yau shekara ɗaya kenan da zama digiri ina neman aiki ban samu ba. Mana a tsaya ne da addu'a. akan na samu aiki ko jami'i da zan yi sana'a muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya amsa buƙatar wannan ɗan uwa idatar da shi da abin yi wanda zai wato anin ku ƙarfin al'amarin yau da gobe rayuwar su shi kuma zai kyau ku sanar da ni ɓangaren da kai digiri da. Mai yawa wadanda za a yi magana a dace ana iya wasu magana. kuma shi kansa sa layin jibili ina taimakawa inda za ka yi kuma ko da ba a samu ba in Allah ya sa in muka haɗu inda wata shawara wani abin yi din zai yi. dan ni so tani ma na mu bawa wanda ya karatu isa mai ido a karatu sha'awa kada ya dogara da sai wani aiki irin na ofis inda wani abu za ka juya ba ko wani abu so an fi samun ribar rayuwa a cikin inuwa don su tsari mawaɗin suke aiki a harka ta albashi kafin albashi mai zo ya ci su ɗin albashi har da duniya kuma sau da tsari zai ta tattara lokaci ko a samu ɗaukar biyan albashinka an sa ka cikin tsakar da wuya amma cikin yadda Allah in kana dan wani abu za ka zuya ka kama ko wani abu kamar lokaci sai ka cewa masu albashin ma suna zuwa neman tallafi a gona tunda harkar aikin kwan an mata tacin an yi zuwa a ciki kuma aka samu aikin na sai zuwa su abin da za ka iya ture masa hoto da dai an haɗa sha Allah abin da ya kama na shawara sai a ba kuma na fatan Allah ya amsa wato da kai da aikin da za ka fi ƙarfin al'amuran ka da kullum da shi ba kai kuma sauran wanda ba su rubuto ba na suke cikin wannan bukatar Allah ya kawo fita. Na. Eh. Eh. Eh. Aka yi wannan abu. kuma da ku za ku faɗa auren suna da shekara ashirin da biyar kamar da kamata ya fara gwado auren sai da ya auren sannan an kai magana wannan Ike can da aka yi mana ya fara gabatar da maganar alƙalanci da manzo a wajen dora a jan rasuwan kan aurensa da sadidan ranar cewar sanda a wurin hajji shekara ashirin da biyar ko nan da aka yi wancan gyaran rujewar kafa yana da shekara talatin da biyar an fahimta ko to shi a wata mana na fahimta yake so kuma da shi wani abu da zanzo ana ya da shi da shi tun kafin zuwan musulunci ya fara wato gabatarwa to da za a gabatar da wannan wani abu da ya shafi kowa da kowa na al'ummar da yake rayuwa da ya shiga in ruwa ne da ke aka samu mafita zai fito da darajarsa da kimar sa fiye da a ce tsakaninsa da wata baiwa Allah mai suna da an fahimta tsirar taimako wannan ya sa malam ke gabatar da wani musamman mara ina ga abubuwan da suka faru da masu ɗin na daraja ta ɓangaren abin da ya shafi ga gajinsa da aka yi da hikima da Allah ya a cikin sa masa to da cikin hikimar dan ka bayyana ta da danta ga irin wannan alƙalancin da ina irin wannan shekarun kuma kun ku shi a shekaru da wato ainihin da cikin taka amma shi yana da ƙarancin shekaru akan su zai wanda abu na ko ga abin da yake shafi a cikin mana yau ko magana cewa ya shi ya wuri kaza za ka ya ba sannan sai aka sa kuma wannan biyu baya da runa abin da ya shafi shi da wata da ke ba ba kamar wancan da ya shafi cewa duka society sun shiga wata tsaka ne wuya ya fito da su abin da za ka yi na Thank hmm. eh. you. Eh. haka da a cikin da ne da ku ga mai haka amma dai bai ci alabi a din eh sai a cikin mata ai ga na kiyawo za ka shi ga ai da ku haka yi shi ne haka ki farka shi wannan da bai da ya min mai bayan ya ba da wannan magana sai Allah ya faɗi ita tsara da mutum ka faɗi aji na wahala yawwa Allah ya ga ba ni da da mu yawwa Allah ta rakiya ku da mutum da wani alaji mata

zai iya kasancewa na yana da alama yana da cewa to ai za a tashe shi a lahiran ma zai je da ɗaya da dukiya din zai iya biyan wanda ya zalunci a nan duniya wannan ta ce kuma wato ne ƴaƴan na sai Allah ya juya duk gaba da suka zama musulmi da ko an tashi a lahiran za su zama ɓangaren ba tare da shi suke ba zai iya kasancewa wannan abin da ya faɗa da wannan ranar da ya sakayya ta ubangiji ta zo da wani zai iya kuma kasancewa ubangiji isa tuntun da ko ba wannan shi duk bayan da bayan ne ko abin da aka sani kuma zai iya kasancewa eh wani daga cikin hanyar da gidi zai wanda da aka tun ana duniya idan ya'yan da na kuma ba ka tare da shi inda ya mutane su tsarin zalunci da tafakan ba su ba ka ne na kan tsarin adalci da musulunci. Kuma masu tsarin duniya an nuna masu cewa an adalci ma kuma ko da yake sun samu da da'yan da zai so sai su ba dai malayin ma ba ne mun. wannan zai iya kasance haka kuma bayan da Allah baya ya Allah ya samu da shi da kai ne bari wa da yau ni sallah a can, ma dan kira eh. da ma zauni eh cewa sa fara cikin da aka dan da ke da ba ma sauran kuma an kuma cewa kuma karatun a cikin har sun

yake ce farko ta sako wani tsira na yi kyauta na wuta kwan bai je gurin sa kai sati hudu ma da wani wani bai ji sakon sako irin wani yana iya isa ga kowa idan ya zo daga shugaba na gaba na ko ko shi zai zai je wajen harkar watsa labarai shigar yanzu shiga talabijin wani ba a tura da yanzu in da yana tsarsa za ka gani in zai yi ka saurara za ka ji ma ba ka ji ba za a ji maka irin wannan to shi ne sai idan kowa ya san abin da ake ciki a yau amma irin wannan sako na iya masallacin duba wani tattali ai wanda ya je ne sai kuma irin sai ya zama magana da muka ci ta fahimta kuma shi wannan din ma na an za su raba wannan labarin suke ba wannan da wuke shi kuma yana magana yanzu ya ba ba an bai ko shi wannan abin da ya shafi salon da addu'a mu ne da ta kai shi ma sai liman ya yi jagoranci a yi alƙalmi duk sallar duk sallar sai a yi alƙalmi a gaba wanda bai zo an yi da shi ba shi kaɗai ya roƙa Allah ya nan da guda nawa kuma da wanda suke ganin ba kowa wanda shi da wani abuwan Allah kuma na kama ɗaukar wa kan musalai yin addu'a a sallolin ko gaba ɗaya kowa da wanda ake karɓa da wanda za a karɓa a yi dace ba su karɓa a dace da yawan su a karɓa to ya ba an cikin dan wato an an jagoranta ba sun ba ka al'adar babban ko bai ɗaukar ta ƙarami ya rufe ne a dokar da musulunci kuma ya fara tun tile tun kafin zuwa manzo sun san da Allah ya saukar da annaba Adam da Iblis ake jage tsakanin ɗaya da haka kuma yake ci gaba har sai Allah ya tashi kiyama. Ina ba abin da zai ɗare amma ne ana cin nasara a murkushe wannan da addu'a da kuma kyautu da aiki da kamar da gaskiya irin wannan karatu da muke na tarihin rayuwar manzo amanarsa gaskiyarsa haƙurinsa juriyarsa kazaɗarsa mu ɗauke shi mai da shi a yi muna roƙa ya amsa muna tsakawa abu sai mai nasara ba na mu haɗa da gayawa wanda yake da kowa da komai ko mu haɗa da bin tsarin da yake mu don ya amsa abin da muke so yi mana sai mu tuna samu Allah ya yarda da mu subhanallahi wa san ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik